wanda ya bamu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala ta mai suna qatful Janad Dani inda darasin mu da ya gabata a satin da ya gabata shine darasi na arba'in da tara wanda kenan yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara farkon darasi na hamsin wanda kuma in Allah ya nufa wanga darasi na hamsin zai zama kammalawa ga wannan littafi wanda malam ibn abi zaid al-khairawani rahmatullahi alaihi yayi cin ƙoƙarinsa wajen bayyana aqida ta salafuna salih inda muka dakata daidai gabar da ya kamata a ce mun kulle darasinmu a wannan a darasi na yau to ibn abi zaidul kairawa ne daga cikin jerin abubuwan da yake jan hankalinmu da nuna muna illarsu da gwada muna aibinsu da nuna mana cewa bin su ba zai kai mu ga cin nasara ba binsu ba zai taimake mu ba Shi ne daidai gaba da yake cewa Watar kuma ma ahdathahu hulmu kuma na daga cikin abin da yake kan mutum musulmi ya bar duk wani abu da masu kirkira suka kirkira ga abin da bai tabbata ba a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai tabbata ba da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa haka kuma mabiyansu tabi'un su ma ba samo labarin cewa suna akan wannan hanya ba akan masu bin masu bin su alƙurunu as-salata al-mufaddala ba labari suna akan wannan aikin to mafi alhairi a wurinka matsayinka na musulmi mai imani da Allah mai ƙoƙarin ganin cewa ka zan cikin mabiya sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abin ka bashi na daga cikin jerin abin da aka kirkira babu dalili akan yin sa ba a samo aya ko hadisi da suka tabbatar da yin sa ba shine abin da zaka ga ana kai komowa a kansa a wannan watan da muke ciki na mauludi bi ma'ana ba wai ina nihin watan mauludi ba a a wannan watan na rabi'ul awwal za ka ga garuruwa da birane da ƙauyuka da shiyoyi za a ta haɗa tarurruka da halƙoƙi da kashe kuɗi da ɓata lokaci da shiririta a kan cewa wai za a yi mauludi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan an kirkira ne bayan wucewar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da zamani mai tsawo wanda har ta kai ga yau kowa ma yana da damar ya ce shi ma yana iya nashi mauludin bi ma'ana birthday da aka ga mutum ya tara jama'a a tuna da ranar da aka haife shi Sanar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai umarni da ayi tunanin ranar haihuwarsa ba Sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su yi wannan ruwaya ba tabi'una ba sa akan wannan aka tabi'u tabi'in aka mujaddadi ta gama da wallahu bi ko alama babu shi babu maulidi duk wani wanda ga yana kokari ko himma don yin maulidi to ba yana kokarin bin abin da mujaddadi ya karantar ba ne mujaddadi ya yi nan shi kuma ya yi can ka bibiyi littafin mujaddadi kamar ihya'u sunna wa ikmalul bid'a irin su bayanul bid'a shaytaniya da sauran littattafai nashi wanda ya rubuta akalla littafi guda ɗari ko ma da ɗari to daga nan ne zai bayyana gare ka cewa wannan an kirkira ne To, wannan ba wai mauludi kawai aka kirkira ba, duk wani abu da aka kirkira na bidi'a. To, ka kaurace mishi mana, haka Malam ibnu Abi Zaid al-Qirawani ya ce wa tarku ma ahdathu al-muhdisun da barin duk wani abu da masu kirkira suka kirkira. Da haka wannan gaba kawai ta ishe mu mu tsaya, mi karatu a wannan sati, mu dawo mu sake mu koma mu ƙara muna lissafa mu kanmu kurakuranmu na abubuwan da aka ƙirƙira. Kowane ɓangare ka juya na addini za ka samu to akwai abubuwa da aka ƙirƙira waɗanda babu sa rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su aikata ba aka mabiyansu aka mabiyansu ba su aikata ba da aka ya buwa al'ummar musulmi mu sani cewa mu tsaya wurin da aka tsaishe mu mu bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mu samu cin nasara don mu samu dacewa don mu samu tsira a rayuwar mu ta duniya da kuma lahira ibn abi dhil irawani rahmatullahi alaihi ya ci gaba yana cewa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi aminci ce tabbata ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabinsa wa ala alihi haka nan da iyalan gidansa wa azwaji da matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan ya nuna ma cewa shi yana cikin jerin ahlus sunna wal jama'a saboda yana ganin girman matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wata guda daidai ya ɗebe a matansa ga baki ɗaya kamar wadda Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin alkur'ani cewa wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi Muhammad salawatullahi wa salamu alai uwaye ne ga duk wanda yake mai imani da Allah da zarar ka yi imani ka yadda ka tabbata ka sakankance cewa ba wanda ya cancanta bauta masa da gaskiya sai Allah kuma ka yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzansa ne kuma bawansa to yanzu ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zama matsayin mahaifiyarka ballantana ka haibanta ta ballantana ka illanta ta ballantana ka cire ta daga cikin jerin alu nashi matansa suna cikin ahalu aka ibn abi zaid al-qayrawani istamarra wa qala wa dhurriyyati ya ci gaba yana cewa aka nan da zuriyarsa kamar 'ya'yansa da jikokinsa su ma suna cikin iyalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ƙarshe yake cewa wa sallama tasliman kathira Allah ka yi aminci aminci mai yawa wannan gabar ita ce ƙarshen muƙaddimar risala wadda take cike da tauhidin uluhiyya da rububiyya da al wa sifat wanda ya saba ma tauhidi na a mubtadi'a da sha'ira da sauran duk wasu kungiyoyi na bata na madin wannan a muƙaddima ya ta yi ne akan wannan tauhidi da karkasuwarsa gida uku al-rububiyya wal-uluhiyya wal asma sifat kamar shari ya ci gaba da ƙara mana bayani saboda amfani ya game mu gaba ɗaya ya ce lamma bayyana ibn abi zaidin radiyallahu anhu anna tariqata ahli sunnati wal jama'a lokacin da ibn abi zaid al-qayrawani Allah shi mishi rahma ya bayyana cewa abinda a hanya ta ahli sunna wal jama'a ittiba'u salafi salih biyar magabata nagartattu nagari waɗanda suke akan hanyar daidai wa qatifa'u atharihim da kuma bin gurabunsu da sawunsu duk inda suka aza ƙafa mu aza tamu nan duk inda sawunsu ya bi mu yi ƙoƙarin bi a nan wal istighfaru lahum da kuma roƙar masu gafara a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa tarkul wal jidali din da kuma barin jayayya da gardama a cikin addini dama jayayya da gardama a cikin addini ba kayan ahal sunna wal jama'a bane su ba za su yi jayayya ba illa mira'an zahira sai idan mutum ya zo da assa ko wasu kaya nashi da yake son a sa a cikin addini wanda babu su a cikin addinin to wannan ahlus sunna wal jama'a za su yi tsaye su yi bayani cewa wannan ba cikin addini yake ba amma jayayya da gardama a cikin addini ba su ciyar da addini a gaba za su mai da al'umman musulmi baya musulmi ba za su samu cin nasara ba idan ka bibi tarihin wannan ƙasa da muke ciki ka ɗauko shekara talatin a baya ka sanya a gabanka rikice-rikice da gardamomi da jayayya waɗanda aka gabatar in ka ware lissafin su to za ka ɗauki lokaci mai tsawo baka kammala wannan lissafin ba da yawa an ba limamai kashi a masallatayya ba zan manta ba akwai wani idin da a ranar idi limamin da ya zo don ya ba da sallah ɗaya daga cikin manyan biranen najeriya an lakaɗa mai kashi kwarai. saboda mi saɓanin fahimta kaga wanga abin bakin ciki ne ba za ka taba yawo ba a cikin coci coci ka tarar da irin wannan wai mai mai jagora ya zo kuma an dankara mai kashi Allah ɗaya san iyakan masallacin da aka raba ko ka zo ga masallaci nan ga masallaci nan wai ana hakayar juna za ka samu idan ka bibi garuruwa ko na cikin jihar mu ta Sokoto za ka iso garin da kana iya lisawa a aƙalla masallaci goma ko sha biyar ko ashirin wanda babu ko ba wai magana kilomita akai ba a'a ko za ka yi taki da ƙawarka ba zai wuce taki talatin ko ashirin ba kai a takaicen takaitawa dai ga masallaci ga masallaci ba abin da ya raba su in ba hanya ba Misa, watakila dalilin rabuwarsu abu na da bai kai kawo ba Abin da bai taka kara ya karya ba sai a rarraba waɗanda su yi nan waɗanda su yi can kaga wannan bai kawo mana komai ba in bayan koma baya dama abinda ake kira musulmi zuwa gare shi al-ulfatu lal ba rabuwa ba dama idan kai yawo zaka ba za ka iya lissafa rikici ba da yawa muƙabalar da anka ka zo dama muƙabala ana yin ta don a gano ina gaskiya ta nuha in har ana nihin gaskiya amma aka shiga masallaci aka fara muƙabala an ka kama buge-buge ko waɗanne ɓangare suna ƙoƙarin ganin cewa sun ɗauna su malami don ka a raunata shi aga wannan bai kai mu ko ina ba jayayya da gardama babu abin da suke tayarwa in ba kiyayya ba babu wani abu da za su iya ƙara ma musulmi na iza su gaba a'a dama shi yasa Allah ta'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawizatil hasana in ma za ka yi da'awa to ka yi da hikima yadda za ka iya jawo ma musulunci wata al'umma ba kore mai al'umma ba Yasiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da yake kira a kansa kenan babu wani abu da ya wuce in ma matsala ta ko matsaloli a zauna a tattauna a fahimci juna a magance kowace irin matsala da take akwai a cikin al'ummar musulmi musamman game da abin da ya shaye addini tunda addini kayan Allah ne to kayan Allah kuma ai babu rikici a cikinsu kuma babu jidali a cikinsu kuma babu gardama a cikinsu kuma ba jayayya a cikinsu illa miran zahira ta kenan haka a ibn abi zaid al ne ya bayyana mana cewa mu bar gardama mu bar jayayya mu bar jidali zaka ga haka siddan wani zai sawo takalmi ya to ya shiga masallaci yi sallah ya tabbata hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin sallah da takalmi bai da komai to amma babban manuwarsa ya zo ya yi sallah da takalman dan rikici ya tashi kamin ka zo ka yi wani abu ka karantar da mutane mana faɗa musu bayyana musu kawo musu hadisi mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kaza duk mai niyyar alheri ba zai yi kyama ba amma haka ɗai ka so abu ka zo da shi saboda a rikice wannan bai yi ba kuma wannan ba zai ciyar da al'umma a gaba ba watakila ma yana iya mai da al'umma baya don zai kawo saɓani da rabuwa a cikinta. To wannan ba dai sallah da takalmi kawai ba, wanda yake ya tabbata cikin sunnar ranar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da sauran abubuwa da ke waruwa su zama rikici da saɓani wanda kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu rikici a cikinta babu saɓani a cikinta sai dai mai ƙoƙarin tahowa da ita ya zama yayi yi al'inhiraf ya karkace ya bauɗe bai zo ta hanyar da ya dace zo ba saboda haka ya zama bai samu cin nasara ba ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana tafiya tare da wani ɗalibinsa lokacin da tattar suke aikata abin suke aikatawa na ɓanna ya kama hanya ya Fari sham siriya ta yau sun kai wani gari sai suka tarar da ga tattahar sun taru ana shan giya suna aikata abin da suke aikata sai guda ya ce mai akaramaka Allah ba za a tsawace su cewa su ba shan giya ba ba za a tsawace su cewa su bakka za ba <clears throat> sai ce ah, mu dai ta yi bayan sun ƙara ba gaba ya ce waɗanga da ka gani za ka yi musu magana kai tsaye za su tashi su aikata wata ɓanna wadda ta yi wadda suke a kanta za su iya tashi su haɗa ma al'umman musulmi da kisa da abin da ya kama da shi kaga irtikabu a haffar dararai bai kutsa don ya yi musu musu kai tsaye ba don gudu abin da zai biyowa baya na cewa su bari kaga alhikimatu kenan to bayan da ibnu zai dalkai rawa ne Allah ya mishi rahama yi mana hattaraka da ingwanka da hannunka mai sanda akan mu kauce ma a jayayya da gardama a cikin addini aqaba dalika bi bayan sai ya biyar ma wannan da wani ƙarin bayani dangane da hanya ta ahlu sunna wal jama'a yace anna tariqatahum abinda a hanya ahlu sunna wal jama'a tarku ma ahdathahu al muhdisun barin duk wani abu da wani mai kirkira ya kirkira ko mina na an ka kirkira kamar yawo da tazbaha ko sa tazbaha ga wuya ko rika ta zuba ga hannu kana yawo da ita an kirkira ne kirkire aka yi kawai sai ka bashi kuma kai ya baka shawa ai ta da al mubtadi'un abinda masu kirkira suka kirkira na bid'a bidinillah a cikin addinin Allah to duk abinda wani ya kirkira na bid'a a cikin addini ka ban mai kayan shi wa qad ja'at adillah dalilai sun zo bil kitabi sunna a cikin alqur'ani da hadisi wa asar salaf salih da gurabu na magabata nagari bi tabiri min al bid'a wal muhdathat a cikin tsoratarwa game da sha'anin bid'a da abubuwa waɗanda aka kirkira قال ta'ala yana sai ya kawo mana dalili da hujja alqur'ani akan kauce ma bid'ar masu bid'a kirkiren masu kirkire Allah ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa cewa wa anna haza sirati mustaqima hakika wannan tafarki na ne madaidaici musulunci kenan fattabi'uhu ubangiji ta'ala ya yi umarni cewa bi wannan addini na musulunci wala tattabi usubula Allah maɗaukaki ce kar ku bi ‘yan hanyoyin shaiɗan, ka bi hanyar Allah kada ka bi hanyar shaiɗan, ka bi umarnin Allah kada ka bi umarnin shaiɗan, kada ka bi masu bidi'a. A bikum an sabili idan kuka bi hanyoyin shaiɗan kar ku bi hanyoyin shaidan saboda idan kun bi hanyoyin shaidan to za ta raba ku ne da tafarkin Allah sai ubangiji ta ala ya tunatar da mu cewa dalikum wancan bayani da aka gabatar na cewa wannan tafarki na ne madaidaici ku bi shi kada ku bi hanyoyin shaidan ta raba ku da tafarki na wasafun bihi ubangiji yana umarnin ku da shi la'allakum tattakun, saboda ku yi takawa saboda ku ji tsoron Allah wa qala tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min duni awliya aka ubangiji ta ala yace ku bi abin da aka saukar muku na daga wurin ubangijinku wala tattabi'u min duni awliya kada ku bi wasu ku riƙe su matsayin masoya kar ku bi wasu can ku manta da Allah ku dawo ku riƙe su matsayin masoya ku riƙe su kuna soyayya da su alhali kuma su akan bidiya suke sai Allah ta'ala ya ce kwalilan ma A kawo takidul qilla qalilan ma kaɗan ne ƙwarai zakkaroni. wato suke wa'azantuwa kaga Allah ta'ala mai halitta ya bayyana mana cewa ba wai kowa ne zai wa'azanta ba a'a kaɗan ne kwarai mutane suke wa'azantuwa ba wai kowa zai saurari wa'azi wa'azi ya masa amfani ba wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi ka tunatar wazi yana amfanin masu imani ga haka hanya ta Allah ita abin diya da kuma hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وقال صلى الله عليه وآله وسلم في ya ce a cikin hadisin da Imam Buhari da Muslim sun haɗu akan zama hadisi ya tabbata. Ruwayar uwar mumine Allah ya ƙara masa yadda man adasa fi amrina haza ma laysa minhu fawwarat aka duk game da barin abin da masu kirkira suka kirkira ko minana man ahadasa kaga man min siyagil umum ba har da aka fitar duk wanda ya kirkira bi amrina hadha ma laysa min a cikin wannan al'amarin namu na addini abinda babu shi ya kirkira ya kawo bawwarat an mayar masa da kayansa idan muka diba al'a'immatul arba'a rahmatullahi alaihim ajma'in ba wanda ɗaya tsaya akan wannan matsayin ba cewa idan ka ganawa ya saba da na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bar nawa karki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani daga cikin su ma yana bayanin ni ko aka bari na na bar nawa na dauna annabi Imam Muslim a rahmatullahi alaihi ya zo da riwaya wa fi lafzin li muslim man amila amalan laisa alayya amruna fa huwa rad kada ka ce a ah, to ni ba ni ni kirkira ba na dai tashi na ga ana yi shi kuma annabi ya ce duk wanda ya kirkira hmm? to ruwa imam muslim sai dai umumi ta gane man amila amalan ka gani ko man amila amalan duk wanda ya aikata kone irin aiki na na addini laisa alayya amruna da ba umarnin mu a ciki fawara an mayar masa da abinsa wanda bai sha gini ba wanda za ka yi gidanka ka shiga ginar da za ka yi ta gidanka ba al'amarin addini na ba wannan kayan ka na kana son ka gina gida ya halatta ka yi gida matsaura Allah ya baka dukiya ta halal da za ka gina gidan ba laifi a wurinka sutura ma haka Allahumma sai dai suturar nan dole ka kiyaye kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar kada ta wuce idon sawunka wandanta ya zama tana jan ƙasa yanzu misali mu da muke amfani da riga irin wagana muka tashi muka ga ana yi in ka zo Nuri ba ka sa za a yi ta mamaki ana kallon ka dan su ba wannan ba ba ba, ba bane a gani ko ga bai shahi addini ba da haka duk wani abu da yake na addini ne ka aikata kuma ka ƙirƙira? ko ka bi masu ƙirƙira? to an mayar maka da abinka haka na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a cikin hadisin irban dan tsariya wanda ambacinsa ya shuɗa nan gare mu game da fa'ida ta farko da ma kawo gabanin mai suna inda aka samu jerin bayanai dabra da abin da ya shahi kirkiran masu kirkira wa iyakum wa satin umur annabi ce ina yi muku kashe ne ku, ingwanku ga abubuwa da aka kirkira fa inna kulla muhdathatin bid'a duk wani abu da aka kirkira bid'a ne wa bid'a bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce ya rayuwa Allah ya kaddara karatu ya kai ka ka ɗauko littafin mujaddadi na ikiya sunna wa ismadul bid'a kana karatu sai ka ga an yi magana a cikinsa akwai bidiya mustahabbiya akwai mustahasana, akwai wajiba da dai sauransu to ka sani wannan kashe-kashen ba annabi ne shi ba sallallahu alaihi wasallam bai kasa bidiya ba aka mujaddadi shi ma ba shi ya kasa bidiya ba wani malami ne da ake ce ma arrafi shi ya kawo wannan kashe-kashe na bidiya to amma ai duk mallamin da ya kawo abin da ya kawo ko ne na ba za a bi nashi a bar na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole ne ka dona annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bar na kowa da haka dukkan bid'a bata ce ha kuma ya shuda gare mu hadisin Jabir wanda ya zo a cikin sayyid Muslim hadisi mai lamba 767 bakwai da sittin da bakwai cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa a cikin hudubar sa ta juma'a amma ba'du fa inna khayral hadithi kitabullah bayan haka hakika kiyayyen zance shine littafin Allah wa khayral hadi hadi muhammadin yayya shari'a shiyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri mudassatuha mafi sharrin al'amura abubuwan da aka kirkira a cikin sama sai an biyar da cewa wa kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ce haka ma ya shuna a gare mu a cikin karatun da muka gabatar a cikin sharrin wannan mukaddima da risala cewa a ƙarshen wani hadisi mai tsawo na Anas kamar ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya yi ƙyama daga sunnata yana ƙyamata to bai tare da ni dama ragiba idan an ta biyo ta yana nuna ƙyama in ci ta biyo ta yana nuna kwaɗayi ko fata ko ƙauna amma da duka ga ragiba fi'ilin ragiba ga an ta biyo shi to yana nuni zuwa ga ƙyama famar ragiba an sunnaci duk wanda ya yi kyamar sunna ta in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balaisa minni bai tare da ni ya ku baya Allah mu ji tsoron Allah da yawa wanda ta kokarin ganin an aikata aikin bid'a ko wani abu da aka kirkira amma bai ko san miya hukunci ne ba zai iya sa kuɗi ne zai iya ba da lokaci ne Wataƙila a yi don a ɓata ran wasu to ba a ɓata ran kowa ba duk wanda ya zo da abin da ya zo da shi na bidi'a to zai mai da kansa baya ne bai cutatar da kowa addinin Allah Allah ke kare abinsa a kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani a wani hadisi cewa inna allaha hajabar tauba lalle Allah ya kange tuba an kulli sahibi bid'a ga duk wani ma'abuci bid'a hatta ya da'a bid'ata har sai ya bar bid'a mai bid'a bai iya tuba sai da yake bid'a don mi gani yake addini na wanda ka ganin na addini to ya zai bari kaga bai bari a wannan lokacin da yake al-imam al-munzir yace imam tabarani ya ruwaito shi da isnadi hasan kamar wanda ya zo a cikin at-targhib wa tarhib mujalladi na ɗaya shayi 65 shi wannan hadisin aka imam al-albani rahimahullahu ta'ala ya inganta wannan hadisi a cikin sahihu targhib shayi na 52 malam yake cewa kuma haka ya shuɗa mana bayani a cikin fakara ta harko daga cikin fakarori na wannan shara ma'ana inda muka shudo muka taho hadisin kissar sahabi wanda ya yanke layyarsa gabanin sallar idi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa shatuka Shatulahamin, lahamin akuyarka ka da yanka nama ne don ka ci ya ce ya ma'aikin Allah a wurin mu akwai wasu ‘yan burgumai da muke da ita wanda ya burguman nan ma ka hisan da ta ga akuya ya biyu inda yake tana isa gare ni ya ce walan ta jabiya li ahadin ba daga. e kai yayi ye kai kaga ga umarni to amma duk wani da ba kai ba to ba ta isa mishi haka akwai asar da muka shuɗa gare shi na Abdullahi bin Mas'ud رضي الله عنه وارضاه akan waɗanda ya iske suna tasbi sun tara tsakuwa suna lissahi Abdullahi Mas'udin ya ce musu ku zan ka kida zunubanku ni na lamunce na lamunce muku cewa duk wani abu da kuka aikata na lada ba zai wulaƙanta ba ba zai tozarta ba tara tsakuwa ka ajiye gabanka ka ce subhanallah ka ɗauko kwara guda kana ajiyewa wannan bai cikin jerin abin da suna ta karantar da haka wani abu ne na bidiya da aka kirkira shi ma bari ne shi an mafi alkhairi haka ya zo a cikin wani littafi da ake ce ma kitabu sunna na Muhammad bin Nas al-Marzawi da biyu. daga Abdullah dan Umar ya yi bayani cewa kullu bid'atin dalala ya kawo wanga hadisi can cikin wanga littafi cewa kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ce wa in ra'aha an hasana ko da mutane sun ga kyawunta ko kaga kyawun bid'a to bata ce wa zakara shafibi aka malam shafibi ya ambata bil ihtisab a cikin wani littafin shafi'i ihtisab jidi na daya shayi 28 an ibn al-majishun wani malami da ake ce ma ibn al-majishun qala sami'tu malikan yaqulu yace laji imam malik yana cewa inji ibn al-majishun wanda yana daga cikin ɗaliban imam malik man ibtada fil islam bid'a duk wanda ya kirkira wani abu na bid'a a cikin addinin Allah ya raha hasana yana ganin wannan bid'a matsayin bidi'a ce mai kyau za'ama anna muhammadan ya kirkira cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khana risala ya yi yaudara a cikin manzancinsa ka kawo bid'a ka ce bid'a ce mai kyau? to wanga ya nuna kai kana kire ka kirkira cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi da manzanci ba kaga ko iyazan billah da wannan ya hito ga bakin mutum ta'ala ya تعالى al yawm akmaltu lakum dinakum saboda shi Allah ta'ala ya riga ya yi bayani a cikin alkur'ani cewa yau na kammala muku addinin ku na cika ganima ta a gare ku kaga zuwa da wani abu daga baya bayan wannan to kamar kana kokarin walwale manzancin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam fama lam yakun yawma idin dina duk abinda ba addini ba a wannan rana da Allah ya saukar da wannan aya la yakunu al-yawma dina yau ma ba zai zama addini ba وفي ليس الأولياء ابن نعيم يا أبي نعيم أبو نعيم ياكا وأشكل تانسا لكن كما ليس الأولياء مجلدين قوما شاهي نتبي بيودا أربعين دول yace abu usmanu mai saburi ya ce mana mara mana mara sunnata ala nasihi mazaka bil hikma dukkan mutumin da ya yi umarni ko jagoranci akan sunna ga kai ne ya dawo yana magana sunna yana ƙoƙarin bayyana sunna magana magance ne ko aikace to lalle ya zo da hikima ya furta hikima kuma ya faɗi abinda akwai hikima a cikinsa wa man amara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'la masaka bil bid'a dukkan wanda ya zo yana horo akan son rai ko ya bi son ransa ga aikin sa ko maganarsa to lalle ya furta bid'a kuma yana kokarin haɗa mutane akan bid'a ga shi kuma babu alheri tare da bid'a sahailu dan abdullah at-tasturi sahal dan abdullah at-tasturi wa ma adraku ma tastur ya kawo bayani ya ce a cikin a littafin fatul bari sharhin sahihul bahari na ibnu hajar al-asqalani mujalladi na goma sha uku shahi ɗari biyu da casa'in cewa ma a a ahadun bil ilmi shai'a illa sila anhu yawmal qiyama ba wanda zai kirkira wani abu game da sha'anin ilimi wace masu tambaya a ranar alkiyama fa in wafaqa sunnata salim idan abin da ya wadi na ilimi ya yi mawafaka da sunna ya tsira ya ci nasara wa illa sala idan ko bai mawafaka da sunna ba aka samu harkar bid'a ko kirkire sala to ba haka ba magana tsira babu aka ibn Abdulbar ya yi bayani a cikin wani littafi nashi ko bayanil ilmi wa fadli mujalladi na biyu shayin casa'in da biyar ya ce azuma a halin fiqh ta fahimta addini sun hadu wal asa da ma'abuta sanin hadisi bi jamil amsa a dukkanin alƙaryoyi ko birane bi dabaqatil ulama a cikin wasu gungun malamai wa innamal ulama kawai waɗanda suke su ne malamai da asabi malaman hadisi wadda fi da kuma fahimta game da abin da hadisi yake koyarwa lalle ne masana hadisi da fahimtar hadisi su zama su a gaba don su su a ɗauke da kima mai tsada kayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai tafadalu nuna fi bil itqani wal miza suna fifituwa a cikin wannan sanin ilimin hadisi ta hanyar itikani a samu kana da itikani ciki kuma ka iya tacewa da bambantawa yace kai min ma fi kyawun abinda al-imam abinda shugaba ɗan shugaba Abdullah ɗan Abi Dawu As-Sijistani ya wadi a cikin warko-warkon manzumarsa ta ha'iya yana cewa ta masabbi layi wa tabi huda wala taku bid'i Allah allaka tuflihu wa din bi kitabillahi was sunan allati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu ya ce kai min kai kyawun waɗanda baituka ƙwara biyu a cikin harko-harkon baitota da ibn bi daud a sijistani ya waɗi a cikin ha'iyarsa yana cewa ka yi riko da igiyar Allah ka bi hanyar shari'a kada ka zama ma'abuci bidiya saboda ka samu tsira da dacewa inan babu tsira ba dacewa a cikin a wurin mabuci bidiya ka yi addinin ka a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna wadda ta zo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka tsira kuma ka ci riba ka ci nasara yana daga cikin mafi girma abinda masu kirkira suka kirkira wanda ma'abuta bidiya suka kirkira waɗanda ɗaya ne daga cikin tsirarrun wannan zamani wanda an ambatonsa ya riga ya ambata ta hanyar kwaɗaitarwa da suke kawowa ga ra'ayinsu ɓatacce dangane da abin da ya shahi saukin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam da kuma sahabbansa wai ga abin da suke cewa an na so bata shar'iyya sahabi wanda shari'a ta tabbatar maqsuratun alal muhajirin wal ansar ya takaita ne ga sahabai yan garin Madina da kuma yan garin Makka waɗanda suka taso daga Makka suka taho suka tare da yan Madina kuma wai qabla al-hudaybiyya gabanin yakin hudaybiyya kaga wannan sun zo da ɓanna. kenan duk wanda ya zo bayan haka shi ba sahabi bane wannan ra'ayi ne na jahamiya da zainiya da ismailiya da sauran alfirar dalal waɗanda mu wasu ma ba mu da ko su wata ƙasar mu suna kirkira cewa wa anna kulle man aslama wa hajara ba'da al-hudaybiyya aw lam yuhajir biman laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu laysa min ashabi kaga sun walwale duk abinda aka karantar na shari'a da gaskiya sahabi shine wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi imani da shi bai walwale imanin sa ba ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma su duk sun kore wannan bisa ga nasu ra'ayi da aqida wadda take batacca suna cewa wai a sahabbancin su kamar sahabbanci ne na a munafukai da kafirai game da abin da ya shayi abin da suke bayani akan shi wanda banna ce ga ganin su da bannarsu da rashin dacewarsu da rashin zaman su akan daidai kai walau ma Abbas ma bai cikin waɗanda za a lissafawa matsayin sahabbai haka ɗansa Abdullahi ibn Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba shi lambar yabo cewa turjumanul Qur'an kai ne tafinta na alƙur'ani kaga ma'abota bata kenan bid'a wa hiya bid'atun dalala duk wannan abin da suka kirkira to bid'a ce wadda kuma bata ce kai ba ma samu wasu waɗanda na rigaye su ga wannan ra'ayi a ra'ayi ko fahimta ba wata fahimta ta kuskurarra daga cikin al'ummomin da suka shuɗa kam taraka al-awwal al-akhir akam taraka al-awwal min bid'atihi lil-akhir min lil-akhir minhum da yawa aka samu wasu 'yan bid'a sun raga ma waɗanda a ce bayan su sauran bidiyoyi da za su zo su ɗoka su yaɗa ɓanna don ɗai su watsa ɓanna da ɓata a cikin al'umma to za su ɗauki zunubinsu da zunubin duk wanda ya aikata irin wanga aiki nasu wanga kuma tabbace yake man sun nasan asana in ka shaya hanyar kwarai za a baka ladar shaya wannan hanya da wanda ya aiki akan wannan hanya azuwa zuwa ran alkiyama ba tare da an rage masu an rage musu komi ba su wa'anda ke aikin ladan aka zunubi za ka duk wanda da kirkira wani abu wanda yake ya san cewa ba gaskiya na ba to za a ci gaba da loda mai zunubin abin nan da ya kirkira wanda duk ya kullo da hanyar kashe mutane yasa shi sababi na kashin mutane to duk wanda aka kashe bisa ga wannan hanya ko bayan ya mutu za a yi ta tara mai zunubai don shi ya sunanta ya shaya wannan hanya ta kashe al'umma haka ya fi jama'ar musulmi mu sani cewa shaya hanyar kwarai shi a abin da ake fata da ƙauna gare mu biyar magabata salafuna salih shine cin nasara sannan kuma duk wani abu da suka aikata mu yi kokarin cewa mu ma za mu zo mu aikata shi musamman abin da ya shafi ahal sunna wal jama'a ibn abi zaid al qayrawani a ya ainihi kammala muqaddimar risalarsa da yin salati da neman tsira ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda hanya ce ta mabiya sunna wanda za ka yi bibiyar littafan magabata za ka ga duk wanda ya kammala littafi ya ƙare to zai kawo salati a ƙarshe wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma wannan malamin da ya sharhin shi ma ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ce Allah ya ba shi iko ya kammala rubuta wannan littafi a hijirar na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku kaga kenan yau kusan a littafin ya dumfari ita shara da ya yi ta dumfari wato ainihi ita ma tana ɗan shekara ashirin sai dai bata kai ba godiya ta tabbata ga Allah a harko da ƙarshe akan ni'imar Allah bayyananna da koyayya aminci ya Allah yayi aminci yayi albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine jagoran da duk wanda ya biyo anyarsa da wanda ya rike shiriyarsa da wanda ya rike sunnarsa a zuwa ga ranar sakamako wanda wannan darasi insha Allah subhanahu wa ta'ala kammalawa ne ga ita wannan muqaddimar risala kamar wadda Allah ya kaddara muka fara karanta ta tun daga farkonta har zuwa ga shirin kuma Allah ya kaddara mun kammala ta insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu nazari mu ga kuma wani littafi ya kamata mu sa domin ya amfane mu ya zama amfani ga 'yan uwanmu jama'ar musulmi Mazan mu da matan mu, matan mu da mu, karatun mu na daidai Allah ya bamu lada mu Allah ya yi mana Allah ya bamu iko mu yi aiki da abinda muka karanta a cikin wannan littafi da kuma sauran duk littafin da muke karanta a gabanin a kammala